wanda suke bayyana mana matsayin waɗannan bayan Allah abokan tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ba manta ba kullum muna faɗa muna maimaitawa cewa abin da sa suka samu daraja da matsayi shine kasancewar su tare da ɗan adam wanda ya fi kowa daraja a wurin Allah shine Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ga sun imani da shi ga su sun taimake shi ga su sun yi jihadi tare da shi sun ɗauko ilimi daga makarantarsa sun yaɗa ma duniya sun kwaikwayo ɗabi'u da halaye na ƙwarai gare shi sun karantar da mutane sun gwada ma duniya yadda talaka ke son shugaba yadda almajiri ke son malami yadda musulmi ke mutunta annabi don haka duk galibin ayon alkur'an da ke yaba musu suna yaba musu ne bisa ga waɗannan ayyukan nasu idan muka ɗauki suratu tauba alal misali duk da yawanta da tsawonta za mu ga yana da waka tsallake aya biyu uku face sai ka iske tana maganar sahabbai tana faɗin batsayinsu da darajarsu da girmansu amma bari mu ɗauko ayoyi kaɗan daga cikinta domin mu gani idan muka soma daga aya ta 88 a wannan sura <clears throat> Allah tabaraka wa ta'ala na cewa لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم Allah ta'ala ce lakinnin rasul kaga dai shi manzo wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani a tare da shi kaga anan ba fa ana magana dukkan mummune na kowane zamani bane a'a ma'ahu waɗanda suke tare da shi to da lokacin da kaji an ce tare da manzon Allah to sahabi kawai ke nufi saboda su kadai ne waɗanda imanin su ya kasance a lokacin da suna tare da shi idan Allah ta'ala ce ya yi wallazina amanu muna ciki ya ce ya ayyuhan nas muna ciki amma lokacin da ya ce na amanu ma'ahu to ba ma cikin sabbai kadai ake magana sai Allah ce su waɗannan ar-rasul wallazina amanu da manzo da wanda suke manta da shi jahadu bi amwalihim wa anfusihim sun yi jihadi da kuɗin su sun yi jihadi da rayukansu duk abinda da sabbai suka mallaka sun yi jihadi da shi mai arziki a cikin su zai ɗauko dukiyar sai kawo marashi kuma zai yi kokari ya tanadi iyalinsa ya mallaki ɗan dokinsa ko 'yan raƙumarsa ya yi tanadin guzuri wani kuma ba ya da ko guda amma da ƙafa zai je a yi jihadi da shi lokacin da aka je yakin badar waɗanda suke da abin hawa duka duka ba su kai mutum ashirin ba amma sama da mutum ɗari uku duk ƙasa suka tafi kowa ya saba wato ainihin takobinsa ya tafi kuma suka yi jihadin da har a naɗe ƙasa ba za a sake irinsa ba suka murƙushe manyan arnin da ba a taɓa ganin musulunci ya ɗauka kamar da suka durƙusa ba shi yasa ma da aka ƙare yaƙi a nabi sallallahu alaihi wasallam saboda murna da farin ciki yasa aka jawo ya nuna izzar musulunci yasa aka jawo gawawwakin waɗannan manyan arna giriri aka wurga su ke rijiyar badar sai da suka ruɗe kwana uku suna ware. akwai daga cikin mushrikai da suka so ko nawa za su bayar su fanshi a ba su gawar kawai su koma da ita makka ban Allah ce ba za a yi ba saboda a gwada ɗaukaka da girman musulunci sabon da suka yi wannan jihadi da yawa ƙasa suka yi shi ba su ko da abin hawa a wannan lokaci a lokacin da ita kuma quraish mutanen makka sun yi shiri wanda a shiri sun zo da makami sun zo da abin hawa sun zo da kuɗi sun zo da abinci sun zo da ado sun zo da mata masu kiɗa saboda a zazzafa su a musu caji su kashe bayan Allah sai Allah ta'ala ya canza al'amarin sai zan bayan Allah suka karkashe su to ne Allah ce su da manzo da mummunai na tare da shi sun yi jihadi da dukiyarsu sun yi jihadi da rayukansu sun ba da rai kowane su lokacin da aka yi jihadi yana wa mutu wa ula'ika lahumul khairat Allah ce waɗannan alkhairori sun tabbata gare su duk mutumin da Allah ya ce ya ba shi alkhairori ba ko alkhairi guda ɗaya ba to ka san tanadin da aka masa ba karami bane ba wa ulaika humul muflihun waɗanda su ne masu rabauta su ne masu jin daɗi a ranar lahira a'adda Allahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah ya yi tanadin gidajen aljanna lahum saboda su wannan shi yasa da yawan malaman tarihi ke cewa duk wanda ya shiga aljanna albarkacin sahabbai ya shige ta saboda alqur'ani in Allah na magana aljanna lahum yake ce a'adda lahum don su Allah ya tanada aljanna don haka in mun shiga to albarkacin kaza ne kadangare ya sha ruwa jannatin tajri min tahti al-anharu na fiha Allah ya masu tanadin gidajen aljanna waɗanda ƙoranmu ke gudana a ƙarƙashin su saboda yalwantar ni'ima kuma suna matabbata a ciki ba fita duk ni'imar da aka baka in ka tuna gobe baka da ita to akwai tashin hankali shi sabbin ni'ima in ta duniya ce tun da ke yana ya ta gushe da za ka tarar da ba ni'ima ce dinin ba ni'imar da misali ni'imar mulki wadda gobe ana iya cayi maka juyin mulki to kaga ba jin daɗi ne ba sannan jin daɗin a gauraye yake da fitina a gauraye yake da musiba inda jin daɗin duniya ne duk ni'imar da Allah baka kuɗi ne ɗaukaka ce mulki ne ilimi ne girma ne ko menene Allah baka a duniya to a gauraye yake da fitina kuma bayan haka yana iya gushewa amma banda ni'imar aljanna sai ce khalidina fiha suna matabbata a ciki zalikal fawzul azim wannan shine rabo babba inji Allah wannan in muka lura babbar tsarkakewa ce ga imanin sahabbai babbar tsarkakewa ce ga jihadin su babbar ɗaukaka ce ga matsayinsu cewa a aljanna a lahira suke da gidajen aljanna idan muka kara gaba kada a cikin wannan sura suratul tauba aya ta ɗari Allah tabaraka ta'ala na cewa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 wannan ya ita tabbatar da akwai seniority a musulunci cewa mutumin da ya musulunta jiya yana gaba ga wanda musulunta yau wanda musulunta yau yana gaba ga wanda musulunta gobe ma'anar wannan duk mutumin da aka haifa bara ko kuma mutumin da aka haifa shekara goma sha biyar misali suka wuce ya balaga bara ya fara sallah bai ɗaya da mutumin da bari aka haife shi yanzu bai fara sallah ba duk mutumin da ya riga ka bauta ma Allah to ya samu seniority gare ka wurin Allah da wannan ne shari'a musulunci ta umarce mu mutunta na gaba mu girmama dattijai duk mutumin da ka ganshi ya tsufa cikin musulunci ka mutunta shi saboda mai saboda ya riga ka ce Allahumma rabbana wa lakal ya riga ka ce ya rabbi gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur ya riga ka karanta fatiha ya riga ka yin salati ga annabi to duk mutumin da ya riga ka addini to yana gaba da kai da haka ko a sahabbai din sai Allah sai ya seniority sai ce wasabiqun al-awwalun magabata na farko sai kasa su kashi biyu min muhajiri na akwai muhajirai akwai ansar muhajirai su ne 'yan makka waɗanda suka sha wahala tare da annabi ta farko ansar su ne 'yan madina wanda suka tarbi 'yan uwansu suka ba su masauki sannan sai allah ya gangamo da saurace wallazai na ohun bi ihsan da kuma waɗanda suka biyo bayansu da aikin alkhairi da allah bai faɗi wannan mamuda mai shiga uku saboda me saboda da muhajirai da ansari sun wuce kenan ba mu ba mu shiga aljanna sai Allah ce wallazina a amma bi ihsan dole mu suka bi muhajirai da ansarai suna kyautatawa ma'ana suna koyi da su don haka rayuwarsa bai ta kamata zama mana madubi ba mu iya kyautata addini sai mun irin nasu ba mu iya kaunar manzo Allah sai mun yadda suke yi duk alkhairin duniya da lahira yana tattare ga abin da suke yi idan mun tarar da abu ba yin sa mu bar shi yafi mana alkhairi idan mun ga abu suna yin sa addini mu rike shi kankan to shine abin aikatawa sai Allah ce to duka da dai su muhajirai da su ansarai da wanda suka biyo bayan su suna kyautatawa radiyallahu anhum wa radu'an Allah ya yarda da su kuma su yarda da Allah akwai daga cikin malaman tafsiri da suka ce wallazina tabu bi ihsan ana nufin muslimatul fathi waɗanda suka musulunta lokacin da aka buɗe garin makka irin su ikrima ibnu abi jahal irin su muawiya ibnu abi sufyan ko shi abu sufyan din kansa domin muawiya da yawan malamai sun ce ya daɗe da musulunta amma ya ɓoye musuluncinsa saboda gudun babansa sai da babansa ya musulunta a ranar fito maka sannan shi kuma ya bayyana nasa musulunci kuma aka ce a wannan lokaci yana communication da manzo Allah yana sadarwa da manzo Allah na aika manzo Allah sakonni manzo Allah ya san da musuluncinsa <clears throat> Allah ta'ala ce a'addallahu wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar Allah ya yi tanadi ma waɗannan muhajirai da ansarai da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa zai musu tanadin gidajen aljanna wayanda ƙoramu ke gudana ƙarƙashin su na fiya abadan suna masu tabbata ciki har abada ba su fita zalikal fawzul azim wannan shine rabo babba ga yarda Allah ga kuma aljanna a lahira dan adam zai fi farin ciki da samun yarda Allah fiye da samun aljanna saboda aljanna ni'ima ce kamar tukunci ce ta me ta wanda Allah ya yarda da shi don haka ce Allah ya yarda da kai to yana gaba da a ce ma an baka aljanna Allah kai mana dace ka samu cikin wanda ka yarda da su idan muka kara gaba har yau a cikin wannan sura za mu ga inda Allah ta'ala ke maganan mummunai da yadda suke sadaukar da rayukansu a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam آية تدريب شأنها سورة التوبة تبارك وتعالى نتشوى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن يقاتلون في سبيل الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم Allah ce inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna Allah ya sayi rayukan muminai da gare su ya sayi dukiyoyin muminai da gare su kuma ya ce abin da zai ba su shine aljanna to amma menene suke yuqatiluna fi sabilillah suna yaƙi saboda Allah wannan shi abin da suka yi a badar shi suka yi a uhud shi suka yi a khandak shi suka yi a yaƙuƙa sama da ashirin tare da annabi sallallahu alaihi wasallam har addini ya ɗaukaka yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun suna kashi ana kashin su wa'adan alai haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wannan alƙawari haqqan gaskiya ne haqqan alhaki ne tabbas ne Allah ta'ala bai saɓa shi kuma ya tabbatar da shi fit tawrati wal injili wal qur'an a cikin at-taura da injila da cikin qur'ani wa man awfa bi ahdi min Allah wa ya kai Allah cika alƙawari babu shi Allah ya fi kowa cika alƙawari fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih Allah ce to ku bishara da ciniki nan da kuka yi da Allah ya ku mummune ya ku sahabbai wa zalika huwa al-fawz al-azim wannan shine rabo wanda abbabba Allah ka samu cikin wannan rabo ka samu cikin inuwar sahabbai ranar alkiyama idan muka ci gaba da karanta ayoyi na alkur'ani za mu gangaro zuwa irin suratul ahzab za mu ga yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya mummune alkawari من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا Allah ce daga cikin mummunai rijalun akwai mazaje minal mu'minin daga cikin mazajin mummunai rijalun akwai mazaje minal mu'minin daga cikin maza da matan mummunai rijalun akwai sadaukai wato a nan rijal ba yana nufin wai zama namiji wanda ake jinsi akasin mace ba a'a masu mazakuta masu kuzari masu himma waɗanda ke sadaukar da rayuwarsu saboda Allah sadaku ma ahadullah alai sun gaskata abin da suka wa Allah alkawari anan Allah ta'ala yana nuni ne ga waɗanda ba su samu zuwa badar ba da aka zo aka faɗi irin nasarar da aka ci saboda lokacin ba tabbacin yaƙi za a yi sai da yawan su ba su tafi ba sun tsammanin wani abu ne mai sauki a tare wata wani dan ayare da wata 'yan runduna da dukiya a kwato a dawo sakamakon abin da suka rinka musulmi a makka sai abin ya koma yaƙi to daga nan sai matasan sahabbai suka ɗau alƙawari ga Allah cewa idan Allah ya sake gwada muna za a yi wani yaƙi to mu ko muna gwada ma Allah cewa bara muke wannan furucin da suka yi idan da ba su tabbatar da shi ba lokacin da yaƙi ya zo to da Allah ya kama su da shi da amma sai Allah ya tabbatar da shi ya ce sadaqu ma ahadullah alai abinda suka wa Allah alƙawari sun gaskata Fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir ce su akwai wanda ya mutu ya yi shahada ce su akwai wanda jira suke yi wannan shi nuna lokacin sahabbai ba wanda ba mutuwa yake so ba tsakanin da Allah suke yi wa ma baddalu tabdila Allah ya ce cikin su babu wanda ya canza duk mutanen kirki ne da aka duk wanda sun canza kawo mai aya alkurani ce mabata inda ko da za su canza ne da Allah ta'ala ya san gaibin su ya san abin da za su yi nan gaba da bai tabbatar da wannan magana ba a cikin suratul fathi gaba ɗaya surar muna iya cewa kansa bai ta sauka saboda ta sauka ne a wata munasaba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya baro madina musamman akan wani mafarki da ya yi maza Allah yana kwance yana bacci sai Allah ta'ala ya gwada mashi gashi tare da sahabbai sun shigo garin makka sun yi dawafi sun yi sa'ayi suna saye da harami wasu na aski wasu na saisai da yawa ya gari sai ya gaya masa habban manzo Allah sallallahu alaihi ga mafarkin da yi suka ce manzo Allah menene fassara sai ce insha Allah za mu shiga haramin nan za mu shiga ɗakin Allah cikin aminci mu yi aski mu sai sai mu girmama ɗakin Allah to lokacin Allah bai faɗa wa manzo wacce shekara wannan abin zai faru sai ya tsammani wannan shekarar ne don haka sai ya shirya harama ya ɗauki sahabbai mutum dubu ɗaya da ɗari hudu ya tafi da su makka amma lokacin da suka kusa isa makka to sai ba masu alhaki alhakinsu imam bukhari ya yi babi ne musamman a cikin sayayin littafin sa inda ya bayyana cewa manzo Allah sallallahu da ya zo makka ya tsaya aika a neman masa izinin shiga haka ba ka cewa wannan ƙasa ta kafirai ce ba da neman biza wanda duk Allah ya kai ga matsayi to ka bar masa matsayin sa haka shugaban kowace ƙasa shi ke da alhaki ya ce wa zai shigo manzo Allah fa manzon Allah ne amma sai da ce Quraysh su bashi shi izinin zai shigo makka to anan aka so a yaran gama ƙurashawa yaƙi suke so shi kuma manzon Allah ba mafarkin yaƙi yayi ba sannan ba manufarsa yaƙi ba sannan yaƙin da an yi ɗaya an yi biyu an yi uku saboda yanzu tun da ba yaƙi ya zo yi ba ya buƙatar a yi ƙarshe sai aka sasanta aka yi sulhu amma aka rinja da gefe guda suka ce mun yarda da mu da kai a dakatar da yaƙi shekara goma yace na amince wannan kowa zai ji daɗi kuma wannan ba karamin nasara ta iya kawo musulunci ba saboda me saboda a wannan lokaci musulunci abin da ke so a bashi damar ya isar da da'awarsa ya isa ga jama'a babu tsoro babu tsangwama babu tashi hankali manzo Allah ce ya amince dama Allah ta'ala ce masa wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah duk sanda suka karkato suka ce a zauna lafiya kai ma ka amince saboda ka musulunci ba tashi hankali yake so ba daman asalin musulunci a zauna lafiya amma zaman lafiya tare da ɗaukakar saƙon Allah tare da ɗaukakar addini amma addinin musuluncin ana ba shi alhakinsa musulmi a yadda su tsaye da sallah an yadda su yi hajji an yadda su yi sha'irul islam an yadda a daga kiran sallah a je masallaci ba wanda ya hana ka kai addinin ka to musulunci ba san tashi hankali amma duk lokacin da aka ce musulunci za a hana masa yaduwa to nan ne musulunci ke ce a'a to a tashi tsaye a samu musulunci yancinsa da haka mutane maka suka ce a zauna ba ya ce alhamdulillah haka nake so to amma sharaɗi na biyu suka ce duk wanda yan musulunta da makka ba mu yadda ya je madina ba kuma da shi ne mu azabta shi <laughs> manzo Allah murmushi ya ce ya yarda saboda mi saboda ba yaƙi yake so ba suka ce duk wanda can madina ya ce ya bar musulunci yana so ya dawo gida makka a bar shi ya dawo manzo ya murmushi ya ce kuma ya yarda aka yi sulhu aka sasanta to bayan da aka yi wannan tsakanin manzon Allah da su sahabbai suka nuna rashin jin daɗi sai dina alima da ya zo rubutawa hada ma salih alaihi muhammadun rasulullah wannan shine sunan da muhammadu manzon allah ya ce a yi sai suka ce a to in mun yadda kai manzon allah ne don me za mu yaƙe ka kai goge sa muhammadu da abdullahi shi mun ka sani manzon Allah ya ce wallahi ni manzon Allah ne kuma wallahi ni Muhammadu dan Abdullahi ne da haka duk ne yace Aliyu goge rubutun wa dan Abdullahi ya ce wallahi manzon Allah bani ya goge shi malamai suka ce wannan ya fi kai matuƙa ga mutunta manzon Allah fiye da ya da'ar kawai ya goge ya gwada ma bushirkai matsayin manzon Allah ba karamin matsayi ne ba amma manzon Allah ce gwada min ya karba ya goge da kansa aka rubuta Muhammadu dan Abdullah to ana tashi sahabbai su ya tashi ya za mu ɗauki wulakanci ga addinin mu har sai da Umar ya rinka ya je ne ya je ne yana ya za a yi jama'a muna kallon a wulakanta musulunci a cewa in mutum ya musulunta ba za a bari ya je madina ba amma in mace ya ridda daga madina a bari ya tuna mutum ke ridda ai ba a samu wa'inda ke musulunta kuma Allah ta'ala da kansa ne zai ba su iko na su kwaci yancin kansu sai Allah ta'ala ya saukar da inna fatahna laka fatahan mubina Allah ce mun maka buɗi wanda a bayyane manzo Allah ce aje a kira musu amru dan haddabi sai karanta masa wannan aya Allah ya ce wannan fatahi ne wannan sulhun da an kai nasara ce gare ka umar ya ce a wafatun hu ya rasulallah wannan buɗe ne ya manzan allah manzan allah ya ce kwarai kuwa sai yi sujuda ya gode allah to cewar da allah ta'ala inna fatahna laka fathan mubina sai ce liyaghfira laka allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayk wa yahdiyaka siratan mustaqima sai ce huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله خزائن السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما yace li yudkhil al mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha wa yukaffir anhum sayi'atihim wa kana dhalika inda Allah fawzan azima da aka saukar da ayoyin farko inna fatahna laka fatan mubina manzo fa mun riga mun baka nasara babba li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar duk laifinka da na da da na yanzu da na baya da wanda a duk Allah yana so ya fi maka su ne wa yutimmu ni'matahu alayk Allah yana so ya kammala ni'imar da ya akan ka waya da ka siratan mustaqima Allah yana so shirya da kai miƙaƙƙiyar hanya wa yansuraka Allah nasran aziza Allah yana so ya taimake ka taimako mai ƙarfi sai sabai suka ce wannan ba zalla duk kai kadai to ina namu sai Allah ta'ala ce liyur khilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha ko kuma mummune maza da mata Allah yana so ne ya saku gidajen aljanna waɗanda koramu ke gudana a karkashin su kuna matabbata a cikin su wa yakaffiru anhum sayi'atihim Allah yana so ya karkare musu zunubansu su wa kana zalika inda Allah fawzan azima wannan rabo ne babba a gurin Allah don haka daga nan sai sabai suka kwantar da hankalinsu suka amince suka yi Sauki umrar da suka zo da ita ba tare da sun shiga garin makka ba bisa ga sharaɗin cewa baɗi a dawowar haka a yi umra amma kada kowa ya zo da fiye da makami guda kada kowa ya zo da fiye da takobi guda don haka da shekara ta zagayo sahabbai suka dawo Allah ta'ala ya ba su izini da yanci da suka shiga cikin makka suka yi dawafi suka yi sa'ayi suka yi aski mafarkin can na manzo Allah sallallahu alaihi tabbata don haka karka yi tsammani in Allah na da niyyar baka abu ko ka roki abu Allah ya karbi addu'a ka dole sai ya baka shi ga manzo Allah an masa alƙawari a cikin mafarki har ya faɗa masa habbai har ya je wurin neman abin amma abin bai samu ba sai baɗi Da ka in ka ce ni tun da nan nema bana lalle in samu bana in Allah na sona duk wanda Allah ke son ka yafi san Muhammadu Rasulullahi akan ka daka sai ka kwantar da hankalinka a takaice waɗannan kaɗan kenan daga cikin ayoyin Alƙur'an da suke bayyana falala da matsi da daraja da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke da shi idan Allah ya so a karatu na gaba za mu sake dora ba akan ayoyin alkur'ani sannan mu kawo hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ke bayyana darajar su sannan mu ci gaba da bayyana abin da ya danganci rayuwar su Allah kai mana dace Allah ka sa mu gama lafiya ka rufa mana asiri ka sa mu cika da imani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 اتبعوه في ساعة العسرة